Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,012 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Makon jiya wakilan kungiyar da ke fafatuka ceto 'yan matan suka kai ziyarar gani da ido a jejin Sambisa nan gaba a shirin za ku ji abin da suka tara a wannan ziyara. kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban amurka donald trump mata suka gudanar da gagarumin gangami a birnin washington dc da kuma manyan biranen ƙasar da ya samu gagarumin goyon baya domin jawo hankalin shugaba trump kan waɗansu mahimman batutuwa da suka tsone wa amurkawa ba mata kaɗai ba ido da suka haɗa da 'yancin mata shirin ƙayyade iyali shige da fice bambancin jinsi kare hakkin tsirarru sauyin yanayi kare muhalli da dai sauransu Ganin yadda aka gudanar da wannan gangami a sama da birane 600 na duniya da aka yi kiyasin sama da mutane miliyan 2.500 suka halatta ba tare da tsirawa wani hannu ba. Muka nemi jin ko yana yiwuwa mata su iya mancewa da bambance-bambancen addini da kabilanci da bangaranci da siyasa su iya magana da yawu ɗaya da nufin cimma manufa ɗaya a ƙasashenmu masu tasowa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Madam Pauline Talin tsohuwar ministan kimiyya da fasaha ta Najeriya kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato da Mariya Ibrahim Baba wata 'yar kasuwa a Najeriya. Paulin Talin ta fara da bayyana mahimmancin wannan taro. Taron nan na mata ta nuna cewa mata sun fara nuna haɗin kai idan abu ya ɓace. Amma bai kamata a bari sai ya ɓace ba. Domin abin da mata ma suka yi da ya taimaki Trump ya ci zaɓe ya kama mummunan bakin ciki abin da na gani. domin musamman matan aure ne sun fi yawa da suka goyi bayan shi at the last minute within those 10 days wannan ya kama bakin ke kwarai domin mu muka jawa kanmu saboda haka bana son kuka bayan mutuwa to ke me kika gani a yadda mata suka fito suka yi ca na bayyana damuwoyinsu gaskiya ni a guna fitowar da suka yi sun nuna cewa sun san ciwon kansu kuma sun san abin da ya dame su kuma dole su fito su nuna duniya cewa fa wannan mutumin fa wannan bawan Allah fa su ba su amince da shugabancinsa ba saboda sun ga alamun kamun ludayensa daga daga furicinsa tun daga farko wannan al'ada da matan amurka suka fito da shi abu ne da aka saba yin shi shekaru sama da ɗari biyu da suka wuce kina ganin za mu kai ga lokacin da matan najeriya za su iya haɗuwa su bayyana damuwoyinsu kamar yadda wannan ya faru kwarai na yadda cewa mun kusa domin ai komin rashin hankalinka in wuta ya kona ka so daya ya kona ka na biyu na uku ba za ka yi ta kuma ya sake kona ka ba saboda haka yanzu rashin haɗin kanmu ya fara nuna mana cewa lokaci ya yi dole kawai mu dawo gida mu haɗa kan ta yaya za mu yi wannan domin har yanzu in kin lura hmm. a ɓangaren arewa sai ki ji ana maganan bambancin addini hmm. in kika je ɓangaren kudu sai ki ji ana bambancin ɓangaranci hmm. to yaushe ne har mata za su haɗu a najeriya to dole mu mata mu tashi mu yaki wannan domin kuwa mace rashin duk wanda kika ji ya kawo siyasan addini bai da gaskiya domin kuwa ɗan siyasa na, son kuriyan mai tsafi krista musulmi ko da wani addini ne kana son kuriyan kowa saboda haka wanda zai kawo maganan addini a siyasa bai da gaskiya ɗaya kenan na biyu mata lokaci ya yi wanda dole kawai mu haɗa kai mu tabbatar mun tsaya da murya ɗaya domin ba a yi wannan ba zai yi taɓa yiwu ba amma kuwa idan ma wasu suna halin da bai cancanta ba kaɗe ya dame wanda suka rika su yi niya domin na ɗauki irin wa'annan eh, eh, masu ɓata al'amura suna so ne su kwaɓa su ne su yi Allah ba zai yarda ba domin ƙasan nan inda kwa mun samu haɗin kai mun da maganar kabilanci da addini Najeriya ba irin ƙasa irin ta a duniya amma da roƙon Allah za mu kai. A cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, barista Huwaila Ibrahim ta bayyana tarihin wannan gangamin mata da kuma manufarsa. Idan aka rantsar da shugabannin ƙasa, za ka ga an fito mata sun fito haka an sadar da sako kamar wannan abin sun dauke shi ne kamar wani kafa ta shigar da sako amma wannan gangamin da suka yi daban ne a cikin gangamin da aka saba don ba a taba irin shi ba kuma da aka tashi abubuwan da aka taba ya virtually ya taba kusan komai da ya shafi rayuwa don kuma sannan akwai mutane da yawa da zaka gani da ake respecting da ake girmamawa ake ganin girmansu idan ana maka maganar abin nan kare 'yancin mata a america irin su gloria steinem duka na gansu har mutanen ma da ba za ka taba tunanin za ka gansu ba irin abin nan irin taron da aka yi na los angeles za ka su madonna su angela bassett ma na ga ta yi magana su abin nan um, scarlett johansson duk sun fito sun babba da sakuna kuma kowa abin mamaki da abin sha'awar duk mutumin da ya zo zaka ga sakon da zai sadar daban ne kuma sako ne mai muhimmanci kuma idan ka ɗauki saƙon gundarin saƙon ka ɗauke shi ka duba ka ga saƙo ne wanda yake eh, sako ne wanda ya shafi kowa da kowa mm. kuma ba wai america ba kuma gaskiya wannan ya nuna cewa mata lokaci ya zo wanda an zo an haɗu ciwon mu ɗaya ne warakan mu ɗaya ne damuwar mu ɗaya ce kuma a zauna a yi magana da murya guda ɗaya kuma abin mamaki wannan abin ba wai mata ne kadai suka yi ba duk namijin da ya tashi ya magana sai kaga yayi magana abin sha'awa sai kaga ya tashi yayi magana akan abin da ya shafi mace kuma ya ce yana bayan wannan abin ɗari bisa ɗari. To gashi can ana tare rantsuwar kama aiki nan mata da ma goyon bayan wasu mazaje suna yin gangami akan saƙon da ya shafi rayuwar mata da ma yara misali. kuma an yi abin nan an gama lafiya ya za ki kwatanta shi da yadda idan abin ne ya kasance a ɗaya daga cikin ƙasashen afirka musamman najeriya mm, to ai gaskiya dai kam su dai ni ban ma na daɗe ban ga abin da ya burge ni ba a komai da komai kamar wannan taron da suka yi saboda duk inda ka gani in ka kalla a talabijin in makarantawa kai ta yanar gizo za ka ga cewa taro ne aka yi shi na lumana mai daɗi su kansu jami'an tsaro sun ba da haɗin kai sosai su kuma masu yin taron zaka ga irin baka ma san wani ba amma kawai ya zama kamar dan uwanka amma an yi an gama lafiya saboda su irin kasan doka kuma kasan iyakacin limitinka mm. kasan mu babban matsalar mu a najeriya kaga akwai abin nan doka ta ba da damar a yi gangami mm. irin wannan ta ba da dama mm. kuma in ma zanga-zanga ne na lumana ta ba da damar a yi amma mu jami'an tsaronmu ko da kowa ma ba zan ce jami'an tsaro ne kadai masu laifi ba kowa yana da laifi irin nashi idan kaga su jami'an tsaron in an zo irin wannan gangamin sai kaga sun zama suna gani kamar waɗannan mutane da suke da suke yin abu ba sa kare interest in gwamnati hmm. duk mutumin da zai fito ya ce zai yi gangami ko wani abu dama ai an mushi ba daidai bane ba hmm. kuma neman hanyar da zai sadar da sakon shi yake ta lumana hmm. to amma kaga su jami'an tsaron sai kaga akan su tsaya su aikin su ku zauna kawai ku kalla mutane mutane su yi abin da za su yi su yi maganganun da za su yi wanda zai dauka sai da sakon su a kama gaban su kaga abu yana nema ya ci tira su kuma mutane zaka ga akwai mutane da zaka ga sun zauna an zauna an tafi a matsayin lema guda daya ana tafiya to su kuma akwai yan zaune gari banza wa'inda su dama kawai su kuma nema suke yi kawai su ga irin dama irin wannan ta samu su zo su hargitsa taro hmm. to duk irin wa'annan kaga wannan shi kanshi wannan taron a cikin tattaunawa da muke da abokan aiki na nake cewa kaga wannan taron ya kamata a ce mun dauka darussuka da yawa akan wannan taron a abin nan ba a Afirka gabaki ɗaya ce kuma particularly a Najeriya. Hmm. Come on girls! do you believe in love? Cause I got something to say about it. And it goes a little something like this. Don't go for second best, baby. Put your love to the ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin darussan da mata a ƙasashe masu tasowa za su iya koya a wannan gangami. Yanzu a madadin bakin namu Madam Pauline Talin da Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma barista Huwaila Ibrahim. sai kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu magaba